sannan kuma yi sun dawo kasuwa su haɗu su ci abinci a waje ɗaya. Kana ji? Sannan kuma su yi sallah a waje ɗaya. Ɗan wane ɗanka ne za ka To ana na ana na ana nan sai kuma da izala ta fito kasan ita guba ce. Ita gagama HIV da ita saboda splitting take da ta zo sai ta ce waje ɗaya suna abinci sai masu masu hankali suka yi shigewa da kwanansa ciki sai kuma jahilai sai shiga da kwanansa ciki sun sun tarar da mutane suna sallan juma'a a masallaci ɗaya sallan a zahar la'asar a masallaci ɗaya sai suka zo suka ce sai suka ce su sun ware kansu daga musulmai sun kama sun gina masjid da wannan ɗinsa daban kana ji can kawai fa ana nan ana nan makabartan musulmai sai suka ce sai suka ce kana ji sai suka ce sai suka ce sun fita daga makabartan musulmai malam ba da kai nake magana ba ka sauraga min don Allah ina ba ma yan uwa labari ne ba eh, makabala muke to ka sauka ka tai waye ga ya to ka dama to ai naji ana yin sharri ne ko na ji kare mana sun shegi kai kake da kunnan su ai kowa san me ke faruwa ai sai ka ba mutane su alƙalanci ko so kake a baka su gama sharin ka ka cika ranka ai sai ka ba mutane su alƙalanci ai idan ya gama in na gama magana mutane su za su alƙalanci ka tsaya mana da kan mu kake wannan magana ka ya ta bakin mu mana in ya gama sai ka tsaya ai kai ai kai ai kai haifanka akai a cikin izalan domin shekarun ka du du nawa ka ba masu hankali su yi magana na ba wanda ba masu kai magana eh. a gaskiya ni ba ni da lokacin da an ya faɗi shari ya kai guda guda ashirin to hankali suna ji aiko? ko madalla je ka eh to mun gode ga malamin ko ke da fan wata a Saudiya malam ko me zaka ce malam malam bila ai ma kula da kai bolla ina driving ne ma duk hankali ya kan Ok, yawwa. Barka da kallon screen din wallahi ina jira. Malam Bilal kwana biyu ba ma Kuna ji na jama'a? Wallahi alhamdulillah Na'am, kuna ji? Ai na ga gidan kamar yau da dan cin mutunci bari sauka da gidan sai so in abin nan to malam. Sai suka waga masallatansa da masallatai. sai suka fita daga masallacin musulmai. Ita mai gidan bata ci ba. Na gama labari na ka jaga sai ka ci gaba da maganan ka a malam Abdulrahman. <laughs> Eh, Ni ina magana na ne kuma masu hankali masu wayo ai suna ji sun san gaskiyar zance ai in an gama ji ba su za ka yi alƙalci in za ka buɗe littafi sai in magana da kai kuma sharri za ka yi wannan kowa zai iya yi ai kaga ina da maganganun ima da zan farfada amma ban faɗa ba ka gane zai ka bari na kuma a sai mu buɗe littafi mala zai iya wanda ni da hujja ma zan faɗa amma ni an shaide ni bana irin wannan abubuwa aka yi maka lawo suka sa wani hoto suka sa cross suka sa suka kai Muna magana kan izala Boko Haram ne, ai ba littafi kuka rubuta ba da kuka fara Boko Haram, ko littafi kuka rubuta. Don daga muka gan ku da shi da bama bamai, shi ne muka gani. da Malam Jafar wai su ne su ne yan Boko Haram ko? A to kama gaba kama ja magana ta ba sai ka mun shigo in gama magana ta. ban ma zo kansa ma tukun ban ma dago kansa ba ka ji ko rashin adalci malam alhassan ya faɗa ai ni ban ma dago kansa ba ma tukun ka ji ranar dago ai saurin me kake malam bilal kalifa don Allah ji bari na yi magana da shi tsoron ka na me zan bi ai ban ganka ai ban ganka da kan ɗaya ga ba ai Mala Galiba da Allah ba shi ne muka yi magana. Ka baka hawa, ni kuma na hawo ka ɗaya. Mala Galiba. Mala Ya kuri a bashi ya magana. A bashi ya magana ni nayi wannan maganar. Sai ya magana a bashi amsa. Ana faɗan Albani da Malam Jafar ne ana danganta su da Boko Haram. Malam Bilal da Allah an yi haka ko ba ya haka ba? Ni na faɗa an yi haka. To ka gani Khalifa ya ce ba ya ba. Yawwa. Ba shi ya maganar ba ya Khalifa. Ni ne maganar yasa ce da san ba. Yawwa ni dai magana. Duk da dai yanzu ba ni da sukunin da zan tsaya mai ta tattaunawa yanzu haka driving nake yi. To amma a gurguje eh to da Allah a cikin wanda ya magana nan zai iya gaya min me aikin 'yan Boko Haram aka gane 'yan ta'adda ne? Kai da wane ɗan wata jiha ce kai? A'a tambaya dai da Allah afuwan barin sami kina. Zan baka amsar. zan baka amsan ina so ka tamfara mun dauna sabka amsar da rage son baka tabbatar da amsar da zan baka ko da wani zai je tabbatar da dan Allah ka dan wani gari zai faɗa ma gari na karka damu karka mu mutum 83 suna sauraron mu karka damu da dan ba dan ba shine matsala ba kawai tambayar ka ne menene hmm. aikin boko haram har da aka aka sa su a cikin yan ta'adda zaka iya gaya mu <laughs> Masha Allah an sa boko haram a cikin yan ta'adda saboda kashe mutane da suke yi ba gaira ba dalili ba oh. musulmi babu arne ba yaro ba karami ba babba ba mace oh. ba namiji ba mace kowa amsar ka tayi haka amsar ka tayi To da Allah Malam Jafar ɗin da Albani akwai inda aka kama su sun yi irin wannan aikin ko kuma sun sa mutane sun yi? Lalle lalle kuwa, in baka amsa? Eh a ina ne na. Babban ɗalibin su ne ke wannan aikin. Inda su suka yi ko suka sa wasu mutane da shaida sun yi. Babban ɗalibin su ne yake wannan aikin kafin ya karɓi kwangila kuma ba su dakatar da shi ba. A'a a'a a'a su ɗin da ka faɗa ai baka faɗi ɗalibin su ba kar mu kar mu kanka tsalle kanka canja abin su ɗin da kuka aiki kuka ambata. ba canja eh, ba eh ina jin ka ba wani kankai mun magana babban ɗalibin su su nake ma magana a dole ne ba an saka tambaya ba eh ka akwai inda akwai inda kake wannan abin su su akwai ko babu ga ɗalibin su nan yana yi a to kai wannan baka san me kake ba sai an jima yawa mu jima da yawa kai da ka sani sauka mu ci gaba da zancen mu yana rugurguza maka duk wata tambaya da zaka yi rana baka amsa fiye da kake tsammani wallahi saboda mu haifan mu aka yi cikin Maiduguri duk wata tsiyar da aka taso ta mana gani sun san komai a kai tun kafin abin ya yi nisa ba su taka abin barki ba sai da abin ya yi nisa suka tabbatar da abin ya yi karfi yadda bayan da za a dagatar sun ɓoye kansu kuma sannan a zo a ce wai babu hannunsu a ciki dole muna buƙatar hujja da za a ce babu hannunsu a ciki me yasa suke cewa sun san ka ciki da waje sun san ka ciki da waje kuma za su yi bayani a kanta insha Allahu a lokacin da ka zauna a mumbari kake cewa za ka yi bayani wa ya hana ka yin bayani lokaci jama'a suka baya suka zauna suke sauraron ka yadda jama'a suke sauraron ka ya kamata ka musu bayanin komai a kai ga wane shi ke da hannu a ciki wane shi ne kaza wane kaza wane kaza amma kaki kullum ka jawa mutane rai za mu yi shi rana kaza a'a za mu yi ba mu sa rana ba tukunna amma za mu yi shi za mu sa rana me ne amfanin sawan mu lasa mutum zuma bacci ba kana ce lashewa in za ka yi program kawai rana ka zan yi program kuma rana ka yi program amma ka ce za ka yi program babu rana me amfanin baɗarsa ya jama'a duk abin da mutum zai yi ya sani cewa idan ka faɗa jama'a za ka yi abu kowa sauraron ka yake ji me za ka yi yaushe za ka yi me kuma abin da za ka yi amma ka ƙi ka faɗa har Allah ya zo ya sa a kashe ka ka bar mutane a cikin duhu hmm? an ce an yi zama da Muhammadu sai al'arabun ɗan izala an ce an yi zama da shi a Kano ya zauna da shi a Abuja ya zauna da shi a Sokoto ya zauna da shi a Sudan ya zauna da shi a Saudiya duk inda suka zauna su ya da shi ba wannan buƙatar ake ba ka kawo shi gaban al'umma ko bidiyo kamar da Isa Alfantami ya zauna da shi ya nuna wa duniya ga zaman da suka yi da shi kuma sai ku nuna wa duniya ga zaman da kuka yi da shi ai a lokacin akwai kyamara akwai eh, to ai malam alhassan eh. malam alhassan eh. ai ko fanta mu zaman da suka yi da shi bai masa inkari akan akan tara makamai da suke na yaƙi da za su yi ba kawai abin da ya inkari a cikin inkarin da ya a cikin karatun malam Muhammad Yusuf shine kawai cewa da yake bai kamata a dinga karatun boko ba bai masa inkari ba na harba bindigogi da suke yi na tara bama mai da suke yi wannan duk bai inkari ba shi ba na tare da shi a wannan kuma duk sun san cewa yana yi ko ba haka ba in za ka yi zama da mutum ka fito duniya kuma ni abin da ya ko shi eh. ko shi fanta mu ko shi fanta mu da farko farko shi ba yana cikin wannan harkar daga baya ne kawai ya ga abin ya janye a daidai lokacin da ai akwai wa'azin sa inda yake cewa akwai wa'azin sa inda yake yake yaban su yana yabon su Osama bin Laden da su ah, Maula Umar ake ce masa shugaban Al-Qaida. Haka Maula Umar. Da yake yabon su yace sun yi shahada da sauransu. Su ma Allah ya ba su shahada irin wannan shahada din. To daga baya ne da suka ga hukuma sun shiga cikin harkar sai suka ja da baya. Suka ja da baya suke neman zane kansu. Hmm. To ita. Sai da wani mana. duk mutumin da aka ce yau Allah ya baka wani shugabanci wanda har jama'a za su zo su zauna su saurare ka to lalle lalle ka zauna ka fahimtar da su abinda da Allah ya ce ka fahimtar da su amma ba su iyawa kullun ya za a yi su kawo hatsaniya cikin al'umma ya za a yi su kawo hatsaniya cikin duniya ya za a yi su kawo hatsaniya kar a zauna lafiya a cikin musulunci ni tun da nake rayuwata tun da nake ta muna da malaman ɗariƙa saboda miliyoyi ban taɓa ji wani malami ya zauna ya zagi wancan malamin ɗan uwansa ba ko na ɗariƙa ko na izala ba a wancan lokacin shigowarsu da suka koyawa yaransu rashin kunya suna rashin wa kunya a manyan malaman mu suka koya ran su mu ma Allah ya bamu irin su Sheikh Abdul Fatai da dai sauransu ga sunan mai su da dama su ma wanda za su iya hawa midiya su yi musu raddi su mayar musu da martani daidai yadda suka yi abin da suka yi to sai na ƙara gode wa Allah mu ma muna da irin wayannan ko ba haka ba ka manta fa duk inda aka ce yau ga wani malami malami ne zai tashi ya je wajen wani malami dan uwansa ya ce na ji karatu kaza daga gare ka ina so mu zauna mu warware wannan matsalar a malaman mu haka na ji ni na raka malami na da wani ƙauye a yankin Maiduguri ana ce mai kulli bodan Nijar ce da Najeriya. Na raka shi har wani tsakiyar tekun Chadi. Wallahi akan ruwan nan jirgin ruwa muka hau akan ruwan nan tun karfe shida na yamma mu shiga garin ba sai karfe biyu da dare. Mala alasan mala alasan ba ba ni ba ba ba musulmi ne ko ɗan izala ni musulmi ne kala lahu kala rasulullahi ba dan izala ba ne ba dan izala ba banda aqida to me ke tafa da kai da aqida na zaci na zaci baka da eh. na zaci baka da akida ne na ja ce bai da akida eh to musulmi akidan da annabi ya dora ma kai shi a'a karka karka wuce karka wuce karka wuce nan kuma ai kai kai magana ai ka gama magana a jin eh. da nace kai musulmi ne ko ba musulmi bane ai ne assalamu alaikum aminu ah, alaikum ka dora hoton malami afuwan ka zo ka samu a gidan ai assalamu alaikum Muna ka injiniya, ka na ka dora hoton malami a Ground naka. Eh, aka yi. To abinda aka yi shine gaskiya ban ji daɗi ba. Duk da cewa dai kowa mu musulmai ne kuma na tabbata kowa ya yarda da cewa Allah ɗaya ne kuma ya yarda da annabi da ya aiko mana. bai kamata kaji munafunci ko malam kai kuskure malam kai kuskure ba haka bane magana ina so ya ci gaba ba shi amsa ne ai a su yan tijjaniya ba su yarda da cewa Allah ɗaya ba ne. suna da aƙidan cewa komai Allah ne kuma sukan ɗaukan siffofin Allah su ba wa shefunansu saboda haka cikan wannan ibn taymiya ne ya koya mana a'a malam malam liba bare gama bare gama bare gama shi ya ko bare shi cikan za mu tattauna da kan wannan magana cikansa salihi salihin bawa mai bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan cikanka salihin bawa cikanka cikakken ahal sunna mai bin annabi Muhammad sau da kafa wannan shine naga 'yan tijjaniya suna zagin ka so saboda haka wannan maganan da suka ce masa na farto wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da 'yan tijjaniya za su iya faɗa wanda a misali misali shek Abdullah Gadan Kaya yana yakan maganan da eh, suke cewa na idan Allah ya barna shehunan su suke gyarawa yana ga yakan aƙida ta wahdatul wujudi na cewa komai Allah ne kamar yadda Sheikh Ibrahim Inyas ya karantar a littattafansa yana wato yaƙan masu ƙaryan ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a farke aka samu wani shaidani ma yake cewa wai annabi ya karantar da shi Qur'ani daga bakara har nasi a gindin wata bishiya mai kama da alilliba to yaya masu irin wannan aƙidun in ba su zagi ahlus sunna ba to za su zaga saboda haka malamin can da yake cewa ai ai dukan mu musulmai ne an sa hoton Abdullahi. bai kamata a zage a'a ya kamata ku zage shi domin zagin su ba za a yi nan rage masa zunubi na farko na biyu kuma zai ƙara tabbatar wa sauran al'umma eh lalle wannan mutumin yana kira ne a kaɗe ta Allah yana yaƙi da aƙidan cewa komai Allah so waɗanda kuma ba wannan ne aƙidan su ba za su iya zagin sa kuma su jingina sa da duk abin da suka ga dama su wannan wani batu ne wanda ban bukatan da Allah duk wanda yake da aƙida ta sunna na'am naji wani ya ce shi dan iza a'a ni ba dan izala bane ni dan aqidatul wasitiyya ne lil irshad ila tariqatul muhammadiyya wannan shine aƙida ta kuma kusan ma ni ne ma jagora akan wannan tafiyar duk wanda yake da wannan fahimtar a Najeriyance misali abin da nake kiran al'umma hmm. gaba ɗaya shine a koma zuwa ga Qur'ani da Sunna duk wasu littattafan shehunnai da ke cin karo da kuma ka ce wa'annan ka ce su ne malaman ku kuma yanzu kuma ka ce wani abu daban ko wata ya aƙida daban mun eh, rasa gane ma shin kana kare aƙidan ka ne ko kana kare izala baka yadda da nasu bane ka gaba da su ka koma naka daban saurara saurara saurara sunanka ba na Allah da annabi bane da ka ware mu ba dole mu ma tambaya ai tunda ba jahilai ka samu ba. ban gane tambayar naka ba tambayi tambayar yawwa a ka da kai ka ce eh. ku na ku kai ne ma shugaban aƙidan ku yanzu ko ba haka ka faɗa ba a nan ƙasar haka ba eh. kuma ka ce kitabullahi ka ce kitabu wa sunna ko eh. to su wa'ancan ba kitabu wa sunna suke yi ba san zuciya suke yi ko ko ne kitabu wa da ka ware kanka da su bai hana a samu to ba ku haɗu ba ko oh, ba ka yarda da nasu bane abin da ya saba mu haɗu ba eh. Amin eh. haɗa a suna ne ba mu haɗu ba sannan akwai wasu gaɓoɓi wanda ba ka bani amsa ba cewa yanzu cewa kai fa kitabu wasu sunna ku kuke aiki su suna da wani bible ne da suke amfani da shi daban ba kitabu wasu sunna ba kuma ka ce malamin ku kana nufin cewa kai fa malamin ku ga suna eh sosai malamin ku Abdullahi Abdullahi gadan kaya ka ce malamin ku ne kana eh, nufin yau wato ka tsaya in ma tambaya ana ai yana da kyau in ma tambaya ko to tambaye ni da ka gama maganganun ka kasa ko ai ba mu ce ma gashi gashi ba mun bari kayan eh, dabi kuma ka ce maganar zagin malamai dan Allah dan annabi ina so a tambaye ka domin Allah duk abin da na tambaye ka ka faɗa mu saboda Allah su wa suka fara zagin malamai a nan ƙasar Najeriya su wa suka fara zagin malamai ban sani ba hmm. gaskiya tunda ka ce tsakani da Allah zuciya a ban tsammanin ka ban tsammanin ka gaya mu ina zuwa ai kai yanzu shekaran ka yafi hamsin shi yasa na ce ma kai son zuciya ni wai mm, mm. to kana magana da dan shekara talatin ne insha Allah ban kai shekara hamsin masha Allah ashe tulo ne kai ashe sanni ne na ganka ka ciko ne <laughs> to ko da dai shekarar ka ashirin talatin dai a duniya. Malam Alhassan dan bari in gama shi kai ya ce an cika ne magana. to mu maganar da ah, muke cika kaga duk abin da zaka faɗa Khalifa ina son yi magana ba sani ba zan ce ka saka min na baka dama malam Bilal kai magana to kamar yadda ya yi wasu bayanai na cewa ga akidar akidar mu na kowa Allah ne da sauransu to sai dai a wurin ban ji malamin ya karanto min eh ban ji ya karanto ta magana ko ɗaya ba to amma kuma ni ina da magana ne akan akidar da yake kai akidar su na cewa akwai wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine nake so in san na farko dai a wani aya ko wani hadisi ne za mu samu inda aka ce akwai wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ibn abdul hadi al-maqdisi al-madani ibn taymiya ya karanto mana ya rubuta a cikin littafinsu na izala wai na e, izala wahabiya kenan salafiya ko shabab mm. ko boko haram duk ɗaya ne mm. yawa ya rubuta a cikin littafinsu cewa shi ibnu taymiya ba annabi ne ya ce huwa fi rutubatin nabiyyin fa'alam hakaza akhbaran nabiyyu tuhami na farko dai za ka gaya mana yadda aka yi ya zama annabi sannan a kawo mana aya ko hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibnu taymiya zai zo a matsayin annabi To, na farko dai wannan maganan naka, kamar yadda ina da fahimtar an saba wa Shekul Islam Ibn taimiyya sharri. To, idan Ibn taimiyya ya faɗi haka, ni ban sani ba, kuma idan ya faɗi haka bana tare da shi akan wannan. Na farko kenan. Ina da itikadin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi na ƙarshen zamani kuma shine mafifici cikin annabawa bayan shi kuma babu wani annabi. wannan shi nake fahimta wannan kuma magana da ka yi intisan zuwa ga shekul hukuncin to ne hukuncin wanda ya faɗa din saurara mu gama na'am wannan maganan da kai intisabi zuwa ga shekul islam Ibn taymiyyah al-harrani idan gaskiya ne a kai ka sani idan sharri ka masa kai ka sani amma ina da aƙidan cewa duk wanda ya yi da wani abin da kamata ka ce idan gaskiya ne ya kafarta abin da kamata ka ce kenan Eh, idan gaskiya ne ya kafarta ba maganan shi ba ba maganan shi ba kowa muna tare inda nake nan wanda daga ne Lagos saurara ba ne Lagos sake magana ai yanzu in magana ta yi masu akira Ahmadiyya yana bin su sallah eh? kuma ina da ikirarin cewa su kafirai ne nema ma Lagos nema Lagos din nake amma bana bin ƴan Ahmadiyya sallah nema Lagos din nake amma bana bin Ahmadiyya sallah saboda saboda sun ce akwai wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da nake tuhuman kama ƙarya ba masa suka gaya idan idan ibnu taymiya ya tabbaci saba da aqidan min da wujudi shine kawai to daga taka ji daga taka ji wannan shine magana kawai nace abin da ya kamata ka ce abin da ya kamata ka ce idan ibnu idan ya tabbata haka abin yake to ibnu taymiya ya zama kafiri sosai kuwa assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi sosai kuwa amma kuma ina da mashallah to zo a takaice Eh, ya zama kafiri yanzu abin da nake so in sani sannan na sani kuna da wani irin na da na na ce abin da nake son tambaye ka menene mutum yawa menene yake sa a cewa mutum ya menene yake sa a cewa mutum dan bid'a idan ya zo da abin da ya saba wa ƙur'ani da Sunna wannan ne za a ce masa idan ya zo da abin da annabi bai yi ba bai ce a yi ba bai kuma gani ana yi ya ce a bari ba ka ji ko sannan a eh, wannan abin sun sannan gaba ta biyu shi ne. akwai ikhtilaf tsakanin malamai shin cikin bid'a akwai mai kyau ko kuma dukansu marasa kyau ne to a ciki a wannan gaban akwai bayani mai tsawo wanda akwai abin da yake wato bid'a ne kai tsaye Malam Bilal ba tarifin ba tarifin bid'a ne cike ba nace nace meye ne zai sa a dinga cewa mutane ko ko wasu wani mutum a dinga ce masa dan bid'a shine mutumin da ya kawo ne ke sa fara ce ai ba su kai shigo shine aikin da kawai annabi bai yi ba bai ce ayi ba bai kuma gani ana yi ba kuma sannan yin abun ba shine laifi ba tar da abun shi ke sa mutum ya zama dan bid'a ka addinantar da wani abin da ba addini bane annabi bai karantar da shi a matsayin addini ba shine kawai bid'a in short na'am to yanzu me matsayin me matsayin ibn taymiya a gurin ka dan bid'a ne ko ahlus sunna ne a'a ahlus sunna ne kuma mujaddadi ma ahlus masha Allah to yanzu idan na karanto maka wasu abubuwa da ya kawo na bidiyo'i, shi ma zai zama zai shiga layin bidiyo kenan to mu koma zadul ma'ad na ibn qayyim al kafin kafin na ce maka juzi eh, na hudu wannan saurara mana kafin na ce maka eh wannan amsar taka kana ji juzi yana so ka gano ba. ba saurara to eh. dai kafin ka gama magana ai zaka dora akan magana kafin ni ce maka dan bid'a ne na farko ba duk wanda ya aikata bid'a bane ya zama dan bid'a ka gane wannan tukunna akwai zan iya yanzu zaka istisna'i amma akan sunna nake ka suka fahimci wannan tukunna zan iya aikata bid'a yau amma kenan sunan ya zama suna kenan ba aiki bane amma saboda son zuciya na amma saboda kaza misali kai bila ba fahimta kake so ba kan turban sunna wanda ya lizumci aikata aikin nan na bid'a ya addinantar da wannan abu to wannan sunan sa dan bid'a kamar yadda mutane suka addinantar da wazifa suka addinantar da zikiri kana dukan kirji har a ce wai sai ka hau to wani kam mutum zai da to to dakata to ya kaman mutum ya kaman mutum wanda yake da awar sunna ne ya rubuta littafi mai suna at nabawi ma'ana kamar irin magunguna na annabi sallallahu alaihi wasallam to sai muka isko shi a cikin littafinsa kuma ya rubuta cewa zai yi ka yi laya ka yi laya ka rubuta wasu wasu shirme a ciki wanda yake ba ba aya bane ba qur'ani bane kuma ka dinga mm. haɗewa da ruwa kamar yadda Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya kawo a cikin Zadul Ma'ad yace ba Qur'ani ba wannan sunna ne ko bid'a ne saurara yace ba Qur'ani ba abinda ba wai ya ce ba zan karanto maka abin da yanda ya faɗa ne sai ka gaya mai shin Qur'ani ne ko hadisi ne abin da yasa abin da yasa I may not tolerate abin da kake cewa zaka karanto ba na tare da littattafa kuma mutum ne mai karancin bincike. Wai yanzu kai kai wani irin ake wani irin akida kake ka ce kai da ne ba ka karanta littafin ko kokari na mallaki littafin ko yau ko gobe ko satin nan ko watan nan ko a kowanne lokaci. Kaji ko dan na tabbatar da abin da kake faɗa shin akwai su a waɗannan littattafan. Idan akwai su na rantse da Allah ba ina maganan nan ne da kai ba da ne wani jahi. da maktaba shamila kusa da kai. Abin da mutane shi gaskiya a gunka. Wannan zan ɗauke shi hannu biyu kuma muna da eh, fahimtar cewa waɗannan malaman duka da maktabatin shamila muna kauce ma littattafansu su idan suka kauce wa qur'ani da sunna kuma ba ma ma a sunantar da su eh, kamar yadda ake gaskiya malam bilal kar ka bata alƙalƙal lokaci domin wannan bawan Allah da kake gani Sulaiman Fitiskun na inda a zamanin Yahudawa aka yi wallahi ko annabi ne zai bashi musulunci ba zai karba ba saboda haka kar ka bata kanka lokaci malam bilal assalamu alaikum malam suleiman mutum ana ba shi hujjoji eh, ana ba shi hujjoji na ilimi ba hujjoji kake ba wa alaikum salam kai musu karatu kai musu karatu irin nasu dama shi suke so ka san ba ilimi gare su ba sun yi son a tare da ku banda da su ba ba mai na za ku da shi ai Allah <laughs> malam malam bismillah malam yawa Malam Bila ai kai karatun fara da yawa. Ni za ka banna da shi ai. Wannan ɗalibin ilimi ne malam. Hmm, ku ɗan banna da shi ai. Ai Malam Bilal kai masa yawa ai. Eh. Wannan wannan irin littattafan da kake ɗibo masa wanda ya ce bai da ma maktaban gidansa. Ina za ka jayayya da shi. A'a gaskiya ne to ƙarya kake so na maka. A ai ka buge da kanka da gaskiya. Saurara ma saurara ka. Ai shi ai tara maktaba ba shi karatu. Yanzu dan Allah ku yi shigo ku ne da shi. Eh, kai a rashin ilimin ka shine ka zo ka ce yan izala ka zo ka cire mu a musulunci mu yan dariƙa baka da ilimi kuma ka zo kai haka ai bari ga ma ga hana da tahonku ga hana da tijjani tijjani na cire a musulunci ne aqidan tijjani da aqidan kowan kafiri ne ka zo wani abu ba kirin kuma da kuke bin aqidan da jahilci ba karatu ba mm. kawai shi ya rubuta da hannunsa da jahilci a ina ne tijjani abin ka a ina ne tijjani ai ba za ka inkar wannan ba inda ka san da ke cikin ka bincika kai malam sagaji dan yi ana dora mutane akwai abin da ake kira da wabi da takfir ga mana abu ɗaya na kafirci karanto mana wajen A'a maganan gaskiya ta jana rubuta almajiran da sun rubuta kuma sun wallafa. Malam su gaji don Allah ku yi haƙuri a nan da aka faɗa mana ai a nan a'a a nan muke so. A nan muke so a nan muke so. Komai a nan ba. To kai baka da ilimi shine ka hawo Galiba ah, Galiba dama jahili ne kai ka hauro ai nan malamai muke ɗauka ne ka hawo ka ina zuwa minti ne, kai da kake da ilimi karanta muna wani abu wanda zamu karo da shi kai da kake da ilimi man galiba man galiba na'am Eh, tun na zo abin da nake so in ji kun faɗa kenan. Duk wani abu da ke faɗa, mu yanzu za mu iya ɗauka hoton wajen mu manna shafi duniya su gani. Shi yanzu wannan abin da shi Suleiman ya fara karantowa, tun zo abin da nake so in ji kun ce karanto ka nuna mutane su gani. Idan babu makaryaci. Idan babu makaryaci ne ku sauke mana shi. Suleiman bai kira ba da gaske. Muna da shafi, muna da komai za mu ɗaura mutane su gani. shi kuma yanzu mutane su to kai malam sirajo za ka karanto mana wajen sirajo sirajo sirajo ya kuri kukan ku da kukan ku kun san abubuwan ku ce ku karanta ba za ku yi ba kun sani malam kanku kun san inda abubuwan suke kanku kun san inda abubuwan suke dukkanku kun san inda abubuwan suke kanku kun